الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبعد فتاة الله اسمه جهنم يسمى الصلاة والسلام على رسول الله mun tabbata a duk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da da shi na duka shi insha Allah ta'ala yin da da mu go ya ci gaba da kafi daga littafiya al-wasiyatul kubra ya shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shafi ne kana shafi ne buwa da ẹ̀fọ́lẹ́yẹ tí في náà pèlú ẹ̀fún olùbọ́dìbọ́kọ́ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة ولهذا امتاز هذا الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة على أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونزول سبيله وأمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والائتلاف فقال تعالى ومن يؤتي الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع الله بإذن الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و... وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من ذا ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يا نبي يقول لا يمزني أن باواجه لا نبي بعده أجا نبي الدنيا يصدى يا نبي وا أجا نبي الدنيا لا ما نبي ولا الآية القرآن لما كان محمد أبا أحد من رجالكم annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ba bai bai hito da ni ba je yi ba walakin rasulullah ne su ce ce ce wa khatamun nabi bayanin ya karshe ale ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya annabi su mako ya bana annabi sa su ne ko ko ki masjidi an nubuwa annabci wazo wasili daga bawo da ba annabi sallallahu alaihi wa sallam na a cikin annabi ya la ya ba'di aje a cikin da su mambuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da bai ne dai sa salatu da kazabu da dajjali ka na ga jali ya gida a duka do na shi ta ta ga malaki ya dajjali ya yo kullun ya zo mu annabi nabi da don da mu ya ba sai da ga ga annabi mu yau wala nabi ya ba ya ba jali don da su mambuwa ga malaka ja tulaiha مسلمة الكذاب مع المهدي السوداني ابن عربي ما تبع النبي كلير بروفيسي أكلير مهدي إيدي أو يعني هو أحمد بلال ما تبع النبي إيدي أو يعني هو ومن معصوم بايا نبي صلى الله عليه وسلم هذا كان دور بسيتي وهذه صعبين عن نفسي أبنا فأصم الله أمته تشجع الأمة يعني صلى الله عليه وسلم وصاع an tajtamiya ala dalalati na ga ku yake yonan lai ji bayani ke tiya matsalayin baya lijima wa gujiyo kashi guji hujja amma da ne baka ga da zuku lijimawo gujewo da ba a yi ke cikin maza da niya luma ne ki sa sallan mu zane gujewa ne wani egon noma kare jimawar إجماع يعلم عن صلى الله عليه وسلم كما كان الكتاب والسنة حجة كمنع القرآن جنجا بالسنة يعني صلى الله عليه وسلم نعتاتنا وحجة نعتي على إجماع حجة ولهذا يقول نعمة امتاز آل الحق بيكي قوة كيوانا عادي عادي سا من هذه الأمة من الأمة النار والسنة والجماعة بالإجابة السنة yanzu da jama'a yana an halin ne a ajiye sake zaka mana shi ruwa allazi na zane shi ya zubo muna aja sai ga daga annabi ya tabiru da kitaba aja ga ya wuce alqur'ani wa yuriduna an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a caja haka ya sunna ya alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lugwa wane ɗan daga nan daga biya ba da hannun waje bayani a wajen falalai a bisun na jo sai dai a bisun na ji sai lagwa sun alƙur'an a bisun na ji sai lagwa su sunna a bisun na ji sai lami duwa sariyar su hadi a nufi sallallahu alaihi wasallam ji a bisun na ma a jaje a jiye da ke gangan da zayen gamanin shi ko now ba ga ne wale ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma bayanin ji ke je ka ga an ji ba ta ga jilala ta je zai ya ce ko ya gaskiya wannan ba na ni sallallahu alaihi wa sallam da a ta zalu ta'i ko tun min yi zalimin hada haqqi la yadruhu من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك لا تزال طائفة من أمتي فأن يأخذ أبو عبد جمال وتجيب من أبو وعن صلى الله عليه وسلم على الحق أتي ويجب في الراجل لا يدرك من خالفه ظن دون دلالي أبنوان أبو صاح ولا من خذله ظن دون دلالي لا أتي عدل كون لا يقولوا صاح كون قالوا عدل سلام jiwa na gudoro sa biji za wuce yau alisa sun yi za wuce a ke kwaya gaskiya ta ya ji a amurin layi har da kafin na amurin layi mun yi ce ta gane ko mun ka za duka rasa ki amurin layi a ji sun nago. Bene amurin layi a ji sun nona. حاجه إيه، من يجي فطر ولا يعيد عليه صلى الله عليه وسلم ذي جدو بلا ظبا كان يعيد عشي يا منا ايه ان الشعبين لا تياتي نبكي ايه بمبر وابد شوارتنا ايه شامو ايه يوش المومي من دور وقولي نوغا جانجي mumin doro ku ne ga ji ga ji an dinu ga ce sa ji ji e ci sa ji ji ne ga wa ga ji jo a ga ji ja su ya mo e ko ko yi ti na ja de ni an de ni ne mu ni jo ne a ji ja yi de ja de ti ni an tr ko na ji ti fa ko ni so da ya ji na ko mini haji ni ne ga فلنا أهل السنة جنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة زاندون قلقات عن صلاة مئة منا صلى الله له بها عشرة تسعة عن صلاة موي أهل السنة جمعي بعد صاحب يقول حديث جنب لما كان عزيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الجنة النبي أشرت صلاة أهل السنة mini fadala ya ali sunna ya ga nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayani jumaga ke ke al ulama wa rasatul anbiya manji aga ya kungi ke annabawa yo e kuna ma gina nan ni wani ko dinaran wala dirhama ko je go dinari da jira bi aja kinya ma wara kulili mai na jihu na ilimi faman a faza biya a da bi hasbin wafiya to ahlu sunna jimala'i bai shi kunya a sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji duna ahlu hadith hum atba'u millati ko no a ajiyar da kina ko ke ke ke da ga da ko ba ni Allah mini falalaya ahli sunna ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka taftari ku ummati a noman ya ya dan ila salatin wa da firqa da firqa group yuzar ki sabunci kiri kullu hati na rifata adana illa wahida banda ni a ga annabi ki so yi na lona nan ana alaihi wa wa sahabi sai da mitaci go mi gangani da sahabi shi gane bisa cibo gani da sahabi bi shi na zai ji mala ji ke na ne bisa cibo da sahabi shi ga ya alusun na yau ya ga ne bi sallan ibn fadalla ne lawo ya bi hadisi gangani bi alusun na shi na wa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال ضر الله امرأ sai cula a culu ya sai cula a culu da duk da ya sami a makalaki wa ganya ne bisa sallan ko a ku cikin wujin ganewa fabal lazaha da cike lada ga ya zango kina da ruba kun ballakin aukamin sali zango ke zuwa da make da suna ga ya da yi gani a rubi da wani zango ya da cike ganewa ga zama su kayan wani wale ga ni ji addu'a ba ya zane shi zane ne ji jani da ya yi biyu a musulmi a jimagai an hadisi hadisai zan balla wa daga mai yayo ke cira wajen shi fakala ta ala ko wannan hannun furkaci ko ni bara فإن الله أمرك في كتابه duk baya sun haci rasuli su a sallar wani ya ga ibon nama in ta za a zil haƙi da ɓaga siya ya ke rike min azil umma min ya zuman na wasu na tiwon jama'a biya su na jama'a an alil batil ke gama na su ci zai ci alil batil na ga ɗan bidiya shi daga tijaniya mu'tazila khawariju murji'a rafida sufi da shirin koyon goro ni na gwamnati da fata da ba ta yau sama ga ba da haƙƙi illa dalal ba ya gaskiya jin dole da ba ta yi to ci alugu ya yi nun allazi ne ya zurmu da na dagagan a nan ya tabi wunin kitaba caja ga ya yi to alkur'anu wa yori duna an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ce na fage sunni ya alaihi sallam lugwanan wa amma madat alaihi jama'atul muslimin bayan jama'ar musulmi ya farko a takin gonan zai jama'atul muslimina a jama'atul ula jama'a ba fariji yiji jama'atul muslimi na abun nabo ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ga alif jama'a na alai yoma wa ashabi sai da misaki goyi nan da farin shi na yiji jama'atul muslimi na mafarin na wari baya nan khairun nas qarni zai da alkhairi gani ga qarni nan fi da ni bayana thumma alladhina yalunhum kana da zai ga to anan thumma alladhina yalunhum kana da zai ma mani to anan فإن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى أمر في كتاب كتابه ونفر لتعجب القرآن باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجعلنا يأتي سنة تشيوي سنة النبي يعني صلى الله عليه وآله وسلم سنة النبي يعني صلى الله عليه وسلم وجهه ولزوم سبيله إذا ملائم فيه wa amara bi jama'ati wa litilafi kuma ji koro ga musulmi ja lafiya ku a yi jama'ani ne a awa da shi wannan ha anil furkati wa litilafi a mace kan na musulmi ga ga gida gida ta take ce da shi da bana fa qala ta'ala ce ce latin daga man yuti rasula فقد أطاع الله دانا قال متوتشنا دانا متوتشنا لنا وقال تعالى كتلتنا قال وما أرسلنا من رسول أجل تشندن دوني تفنا إلا ليطاع بإذن الله سيبو تجعلني أتوى تتشنا بإذن يتوشي sai ta yi fi da ni da yana duka ci nan sai ta rugu a cikin ni da shi da ta bidi a duke lalafi ci ba noman wa qala ta'ala ke ce na tunaga قل إن كنتم تحبون الله جبيجي وصيتي فاتبعوني يعني تني يجيبكم الله صيتي أوي ويغفر لكم ذنوبكم صيتي ما فاتي يغفر وعليها أشياء يجب وغير صيتي أتي وعوي وغير لم تعرف صيتي أتي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجيبكم الله وغير لتفر الله صيتي أتي وأوي وما تقرب إلي عبدي أحب إلي أن مفترضه عليه عليه صلى الله عليه وسلم قوشي ويوصل بعد بعض أعطي إن لا تفر إلا له ويلن يعني فلله تجيبنا إلا فاطمة جوه ولا يزال عبد يتقرب إلى أبي نوافله حتى أحبه ويجي ما جاء كتير وعطيه وصل بيسج بناتله حتى بعض نسيت أعطيه وولن ويوم هذا سيت واوي سيجي توبا ke ji adalci ya bada ce wa su duniya Allah yi bai muku fiti ko ke ji adalci ke ji wa bai ji adalci na to bai wa ga ce wa we ce ji bolo bolo lo bayani ta ci ke ji wa ahsinu ko ke ji bolo bolo inna Allah yuhibbu al-muslimin ke ce wa bai ji bolo bolo lo bayani ta ci to bai wa ga ce wa we wagajo keje da sosoci ko magaji suhu ko e gajo ke ima jibanin da soce wajen da ke lasa shi wajiyo ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ga malashaiku islam ibn taymiya gaban ka da mu'minan taqiyan ka da lillahi waliya zandun da daga ce mu'minu je da soce ko wato waliyo ce ke ki ruwa yake da ni ne waliyo وقال تعالى كيف لكنا فلا وربك لا فلا وربك نجي كتب كيف يوالد محمد لا يؤمنون a ji ma na yi ma dida ya gumiya ka ta yi hakki mu ka fi ma shajara bai na ku illa a fafe da gaji faruwa ta ta ni ya goyi ku su mana ya ga a fa hukunci a wakan ma ni a gumiya sun ma la ya ji doki an fuzin harajar amma a je kirkici yan duru na kina da ya mabu ko da wani ne ma ka bai ta yi kun na gabana dole sai da mu da ni ma magafa su ta ba su ta na ga ne a shawa ne ga alama alamar imanin ya da kin da bandun da na ba hukunci yayi na waje constitution ya kuma a ji gargajiya kuma a ji danja kuma a je ne kin da kun da ko je jina irin ga ba ku no biyo ni ta ce ne cikin min bi sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ta'ala ke ce latin daga wa mu bi adlillahi jami'a ba ta ga sai mai ce ki bayyana wala tafarraku da mai gadin yare girma wa da ga hablun layi babu layi alkur'anu hablun layi babu layi sunna hablun layi babu ga mai layi laha illallahu yau ke a ji abinci samu billahi amma ji abinci samu ya hablun layi wala kola ji ganewa wa tasimu billah ya gaje wa sabin gani ne sai ki wuce ya billahi àti bí àdìsí sáàmù bí abdullahi ètò ìlàgùn òfin ẹgbẹ́ fẹ́ẹ̀sì mẹ́wàá àtọ́sùnú bí abdullahi jẹ̀mí án ètò àmàdárí ní ètò kẹyìn karkashin manzila sáàmù àti bí وقال تعالى daga innan ladina farrafu dinakum lalle jama'a shi wa kanu shi'an a ta ga ta kai da lasta minin su she wato da mini abuwa kiran da ke inna ladina fara kudi na ku hakika jama'a ja gari a jini ya yi na na ɗan gidi a ja gari a jini Allah kiyaye ne gidi a ja mani amma wani gidi a ba ta ke waza su sun وقال تعالى كيف لكن لا تكونوا إذا كيف الذين كيف شجع ما نجي تفرقوا عن ذلك واختلفوا شاهد كلبا من بعد ما جاءهم البينات بيان بياني بعدي أنا aga wani ke da za a kirkiro ne kamar ni ya sa da kirkiro wa ma ta faraka lafi da hutun shi ta illa in ba ma ja mu yin ba biyan bai nagu ahli kitab illa ba ta da ne ni da biya nan umman yin da da ta ne mai hanyo ne ni ne ne da na garke so zuciya biya ma a fara ya ta mani ta kaza ila awu hau ni ne ne da na garke na so shi da kon da kuje ni no wuja gaskiya ka ta ce zan wa gwa inna waje na ba na ka zalika ya faru na inna waje na ba na la ummati wa inna la asari muku da duna inna waje na ba ba na la ajidina da ya mine ne ke kaza shi kire kire nan nan wani gaskiya e ne diga yi gaskiya wani diga yi gaskiya kan na yi gaskiya wani jiwa ta gano ya wa maso kuma ya zama gidan a nuni daga wata ba ka al'arza nuna ya da mutuwa ya ila ko ba yi za a wuri yi mala mutuwa ya gwa da ku kawo ka ka kuka da ya su zafi wuri yau yi da jike ne ne da mu gaskiya ni ne ne ke lalata ce ce ku gaskiya manyan sai dai ulama dalala ulama usuli ai mafi ya tuna ila nira ne ko la marhaban bi asakin shaytani shi sai bai mu kayyim ko ke ji bayan gidiya shi da wannan sharo da ne wa ku yawa ga ba ga ajina ku amma wallahi wa ga gidi ne ga ta garin da kuke kuke rike aya kula da larabci ne ke gida hati na gamba mai gidi ne gidi a yiwu har da yi nan ne wallahi wa gaji da hannun sai ne mai gidi a yiwu ga rodi ma wa na hafizu mu hadisu hadimin Allah mata wuce tun san biyi ne in ya ta hati wani amma an ga ta ga yin da ba ne ta ga yin da wuce ga sai ga da alƙur'ani ga ba da kuni kabla an ta gudu ne sai nan ya da kuni ga ba ya gudu ne ko ga ga ta ta tibi bare ga sai ki ga da alƙur'ani ba alƙur'ani ya wani sabo ina lillahi wa ilaihi raji'un kima alƙur'ani ya amma yi sunna ya sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala ta sai ta ga da alƙur'ani wanda da sashe mai yin bidiya shi waga da ya gata shi gobe gobe mu jaka lara kita da shi gaje da kano wallahi ga ko kuranu ga wani kuma ta a ga mi ga ga kuranu wallahi ga wani da baki goyo uji na wuya na qur'ani ya kuma yake na wa sunna ya ali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah nínú sáfẹ́ náà láì gbẹ́gbẹ́ kiri wọ́n máa ń yòrò illa ní àbúrò mà ájú àfòròjà ṣé wájú àdìgbò sára ya òmùkùnrin sí iná ko jì ní ìfúnná fìdí àdínì kó lẹ́wọ̀n ẹ̀wọ́n ní àdínì ẹ̀tọ́ ko yẹn ó nà fà ẹ̀kọ́ ẹ̀gbọ́ owó ìkí mùsùlá ko lásánlá kó àdìgbì wọ́n yóò tó zakata àmà aláàzàká ẹ̀wọ̀ dárí kabiru kàyímà lẹ́gà àdínì ẹ̀gbọ́rò wọ́kálẹ̀ tààlà ṣé ko láti lọ́wọ́ àná fattabi'u yani to la tattabi'u subul ga la tattabi'u subul ma subul daga ya koyan bidiya jo fatafarraqa bikum an sabili kuje gabe ko ce ci mare wa qala ta'ala fi ummil kitab ke ce la tuna ga da ummul ummul kitab je ummul kitab fatiya fatiya ga ummul kitab fatiya maga yake fatiya fatiya maga yake as-salatu eh fatiya yake as-salatu sabana nabi sallallahu alaihi wasallam ka kamtu salata bayni wa bayna abdi bi إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين لا عميد لي عبدي وقال الرحمن الرحيم تدرى أثناء عليك يا عبدي وقال ملك يوم الدين تدرى مجد يا عبدي وقال إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما قال حتى كجنا شكرا قسمت الصلاة بيني وبين عبدينا وعليه يتين فاتي أبو وما لما يجعد عبدنا الصلاة سنة سنة سنة فاتي أبو اهدنا الصراط المستقيم شيخ وي بي كوغورو صراط الذين انعمت عليهم يقول جواني مديانا زي شيخ جنيما اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين زي شيخ جنيما جنراء الذين عنا نباجي أولئك جماعتي مع الذين عطى من بجمالتي أنعم الله عليهم الله جنيما يعني من النبيين من يعني نباجي والصديقين جاء الصديقون إذا هم السياجي والشهداء بالشهداء وجي والصالحين والصالحين الواصل أولئك رفيقا فتأتي من عبو غير المبدود عليه بند تيسيتي حج فشي بينا مش تيسيتي فشي بينا يهودي شي ولا الضالين بند تيسيتي حج هنا بينا nasara shi wane da ne ce su ji buji gida ya bana je yi da mara duniya ya riku da kama ya riku da abu na abu a fi a rike yake mina ke ya shi na biyo da zai yau su da ma ji ma biyo sannan ma ja ma ku kafa rubi kafu ne ne yahudi da su ga gaskiya da nuna a arziki a ji kafirci gangani biyu amma nasara yanzu a da yin ba bai ba da je dana a ba da giya a da yi ne zamala الحافظ بن الإمام بن مبارك ما يفيك لو عن أسدت في بيت الملوك وأخبار السوء ورهبانها إذا بنجي عدل لا لا تنا إلا الملوك إلا بنتجا وأعبار السوء لمن دلشي ورهبانها بمجي يجي بعد أصبح دليل يعني فلنا نودي ربو man je nun ji janu zane mai ji ba da wato bada waye ni janu to je nun ju madi ji madi janu mulki di ciyo to kuma to ji je na ji ju madi janu madi ya zan do ci da mu yi na bali ci ta su ganci wa qad saha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ta su daga ba ni sa sallallahu alaihi wasallam yahudi mabtubun alaihi yahudi jirai da ce ci fushi da ina wannan nasara dalun نصارى اجمعين فامر سبحانه في ام الكتاب تسجد فروض من ام الكتاب التي لم ينزل في التوراه نعتشن دا عتشن دا تورا ولا في الإنجيل كل إنجيلا ولا في الزبور كل زبورا ولا في الفرقان كل الفرقان على الفرقان تابقي على القرآن والتي وفيها نبينا صلى الله عليه وسلم من تنزل من تنزل تحت العرش نعلم لا يعلم فاتن ذكر ذنبت وترك عن مثل ذكر العرش منه allati la tujlu salatun illa biya da salla taswa salla ja ko biyu na ki wuce fatiha ko annas ana wuri fi ba da soci an yadiya na soci wiba as-siratal mustaqim da kai goro siratal ladina an'ama an'ama alaihim وكوي بيتوت جنين على غير غير المكتوب عليهم بل بيتوت عاد بشبينا كاليهودي كنصارانا ولا الضالين بل بيتوت عاد kan nasara ta nasara na wani da yahudi shi ce ki ashin biyayi nasara shi a maɗi ce ki aliga ya ce da ni bai ce ki bai shi a wane gano ẹ̀ẹ́dùnú eh, gbígbá ẹ̀kọ́ nígbàgbọ́ ẹ̀dùn onílẹ̀ kó mú ni ní ìmánidé ìlú ẹ̀ nínú tó dé já ìjọ kó ní ìbàjí ìmá ìdé ìlú ọjọ́ ìmọ̀tíkí àrùn malofin nuna dawudi dawuba ne ya tashi imma miyaji na sugu da yajin gobe dawudi dawuda awo sama miyaji na mulki balawa ga min jirgina dawudi dawuni ba ga cikin lambar ya shi gika na alita ya gika da ne wani kwata fulmin da gunin nawa ìgbàmọ láti èjì wáde mẹtẹ yìí bàbá tó èjì ìyá kàná àbúrò wọn ìyá kàná sẹ́yìn bọgá yẹ èjì bùtà yọ bọgá yẹ wá tẹ ẹkọkọ bẹ́ẹ̀ bọgá bùtà ni àtọ ta àní wọjà tẹ ẹkọkọ wà bẹ tó èjì ẹsẹ wọn ti tu bàtà wà kà á jẹ àtúnà tó wajin gobe na a gobe na biyu gudun taimako yi lani mun juya wata ta ni ne ya gudu wa ne sai ta ji kuji bai na mawa ne da ya da ga kuma ji ne wa ne ne ta ga wata yi ne ta e gora ke ko ga wata da ake ko ta so wa da waje ko sai mun bayani wala zalim wada gita yake ya wali al-maghdub alayhi yau ba yi ilimi amma lokacin biya wa ga sa raba ni wala gari ga ji zubu wa yi ilimi na a lokacin da rabu ko wa je ko ta ga da wani wa ye ga addu'a ne da sai ba kan da mai jina sirata mustaqim sirata da an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim wala gari da su ne jiya da bacci sarau man ke ji bayani ke ne sun fatiha a cin da juji da a saura ba amma cin da juji da injila ba amma cin da juji da zabura ba amma cin da juji da alkur'ano sun ga alifati wasu bana ko ta na fatiya zaure da hana nan alu da ya nisa sanar daga kan zundutu na da karkashin al'arashe ce ce wannan al'arashe ce ce na gofe sai bana alqur'ani ga wasu ya kursi wal ardu wa la yaudu fata lawa ta mutu bi a ti to alawa ki a ta ki al'ada shi a ti ga kwanju da ya ke yi al'ada shi wa ga garin rubuta na ta da ki laɓan ke ru al'ada shi to ki ku kawai buje ba shi sai bane abin za a sanin da ya zan ku ga ya zama fari na kayan safari ni na. amma ka ga mutum ya yi a dabi musa ya ka zun da tsaye ba mai kawai bi da harshe kwakwa sun ya gbambe kimin ya gbambe ya shi ala harshe ala harshe so kimin malaika da alokwa da kiya da malaika guda ta wani amilu an shawar jika farkon yau mai izin samaniya hadisun doro na magajin wuce a gawe sai na ajin al'arashi na nuna hadisin jiya Eh? asusuwa alita ya so ce ba ta haga doga alita kiki da wani wacce ga ni alita ya so ce doga shi shi قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض وهو ما في كتاب الله تعالى وهو السنة والجماعة فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي والترمذي وغيرهم أنه قال ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ قيوش غفرة روى هذا الحديث وهذا الصراط المستقيم يقول قولنا هو دين الإسلام ودين المسلم كالمحض تنصى الدين المسلم كيبيو لا يصراط المستقيم وهو عمري ما في كتاب الله تعالى إن قد لتعطي وتيتونه وهو السنة مسلم وانجي من غير السنة والجماعة لن السنة والجماعة فإن السنة المحضة ebona sunna biyo ya ya ci biyo na ta yi nan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ebona nabi sallallahu alaihi wa sallam ruhu ya anhu abuwa riwaya jibe daga bugu ni wujoyin muta'addida daga fiska yau ka kayi daga yako yau ka kayi rawaha ahlu sunani ahlu sunani shiga gugu su yi ahlu sunani abu dawuda الترمذي ابن ماجه الامام النسائي وجاء سنن يجي كده والمسانيد قالن دي ايش دي مسند يا الإمام أحمد ابن حنبل مسند يزيد يا ابو يعلى مسند يا عائشة مسند يا سيالتي مسند يا عندك شيء كالإمام أحمد يا الإمام أحمد بن إلى إمام آل السنة والجماعة وأبي داوود يا الإمام أبو سجل سجستاننا والترمذي يا الإمام أبو عيسى ibn saura a tirmidhi abdarin wa ghayrihim da zai yi jayana annahu qala bi da annabi sallallahu ta taftari wa hadhihi al-umma al-umma wannan da ga gare gare ala 72 firqa da kungiya adwani da gube ko da samja kullu ha shi na ibata ɗan da buwa kiyoyin lawa idan ni ni wayi a jama'a wuri a jama'a wasi riwayace riwayar ce magana man kana la misli ma ana layyin yawma zandon da ne da tafiya da jeje ne mutane bai nan nan ni wa haliyar da tsarin shi nan shade gan ya ga da sharhu sunna ya imam al-barbahari imam al-sunnah wal jama'ah fi asrihi wa bi hawa sunnah hiya al-islam wal islam huwa sunnah wa sunnah gai muslim jo muslim jo kuma gai sunnah da gulawa sadu gani da da من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية والشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا وضع عدد وضع أهل السنة بنقول ده الشيعة in the first definition ne da alisun ga zango na jiya no zango na shi ano o jo ke e na ja te je ga ɗaya al'imama abu zambari al'imama abu zura razi al'imama abu hajjimu ya yi sa da suna fiya sun sani domin domin gagaru ne a gida wuce shi to na ga gida ko ga mina ga kimuwa fakatu sunna waja ga tasbi wata ali bakrin wa umar to ga bakar ga ya yi sai mafari sunna umar ga zan do ne ga ga bakar ga ya ali sai mafari ga ya ali gonan sunna umar da zan na alu sunna dole ko general definition na gashi a wayani ko loto wake da shi shiganci zubo wa da shi loto tuki sunna fi shi sunna ya yi niyo zai sun ne aini ne gai zai agwasu alkur'ani agwasu sunna nabi agwasu asar ya sabi a nabi sallallahu alaihi wasallam ji to ba to to ba to to akida to mu'amala a mai jiyi ki na gangani da ilimi a hadisi to kukufiti to kiji to gida a imani gangani da alasuwa wadda fati ke nilo ina matsala ya imani ga ga imani ɗaya tuno ya ciwo ya umarce wàbẹ́rẹ́ wa kúkúrú wọn àti wa wàbẹ́rẹ́ bẹ kúndèdè wàbẹ́rẹ́ ké wàbẹ́ ké ẹ̀ka ìmọ̀ àdìbẹ̀ pẹ́pẹ́rẹ́ ayé ìmọ̀ àdìjì gan aláwọ̀ dé ìlú ẹ̀gbọ́ndò aláwọ̀ ẹ̀gbọ́rọ̀ kábà náwó ìmọ̀ àfúndò kàánú wùdí faruwa ni aláwọ̀ mẹ́gàjì àdìjì ẹ̀gbọ́ndò aláwọ̀ mẹ́jọ mẹ́ṣíà àdùsùn mẹ́ṣíkẹ́ ìjọ́sùn àti ayé ìmọ̀ àdìjì gan mùsùlùmí wáyà tá kí ẹ sáàjìló àdàgbẹ́ ìtàgẹ́ tó ń sẹ̀bẹ̀ àlọ́ ńlá tó mùsùlùmí wa ìmọ̀gbẹ̀ ìgbà àkídà mẹ́rin ìgbẹ́ annabi gai a da sunan gaskiya sai kira da yawa don kafin gani misali bayi ko ga da shi a ji ko zandoro daga ne wani tun ago ago ma wuta ne yake yin ciwo ita so ga wata yin ciwo ko amma ya ga da shi hade wani sassi bi ga gani na gan lokacin su gana ji ta yi gane na sai kyanci na sai fulani na sai bari na sai barute dukenci na na sai gari ko ko na ta mai gagi eh ni ga ya to yau a ne gani kafin ne kuma da sharewa na sun rajiyar eh na sa wayo a tafiye eh. ribi ke ci zanen ta zo ta madana ta mutu da to abin ga da shi a jiya duk da zuwa na abu halewa na ga kiwo hausa Allah ya samu dace wane ga alimanin sa sallam ga um, zai ya ga wani ko a ran da ya gani fiye ne wuta yi min bonon شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة النبوية فولم 6 page 197 فكل من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل زندون دون قال لهم يتوى القرآن دي السنة دي آثار الصحابة عليه الصلاة والسلام جي نا زندون قال لهم يتوى زندون قال لهم وكانت تلك طائفة أولى بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله وأبعد, وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة لذا نقول na magata ya gane wa ne ga zane shi a cewa da shi a magagu a magade bawu a magawa femesoci a magatiya da yi na gire-gire amma a da fitiya وكل من بعد عن ذلك زندو لما جاءت يا ديات نادينا كان بعد عن رحمتي وعليه قد جاءت يا جرام وعاد خالص الفتنة لما جاءت يا فتنة ماذا يو هذا ابن تيمية الإمام ابن قتيبة تاوي لمختلف الحديث وقفا ما أصحاب الحديث وقال ما زيش يقول يا للحديث يا للسنة فإنه ملتمة الحق من وجهته أدعو أجل كي أدعو جبانون وياديون وتتبعوه من مظاله كي أن توجد كي أدعو جبانون وياديون دقاء القرآن سيد البخاري سيد مسلم دنا أبي داود wani ya tirmidhi wani ya ibnu maja wani ya al-imam na nasai musnad imam ahmad musannaf ibn abi shayba musannaf ya abdurrazzaq ko sai ya ibn kudaima musannaf ya al-hakim abu abdullah adani da ibari ta tin da wa taqarrabu min allah ta'ala bi tibai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cewa son balu ba sai da mi da sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa talabihim li atharihi a cikin da wa ba ni ba yi, bi labari shi ya nabi ki abin ji sallah jino ki fi azu sino ki wa zakawa no ki jaji jino ki gugu no ki ji awa jino ki ji rayuwa jino ki yele no ki sele sele no zai je wani ba fata ke le bi ga alusunna yo barran wa bahara a fe da yi yin ne za ke tiye ki muke fatiye go wa sharqan wa gharban to la ajin to yi yodu yarhalu alwahid min rajilan مقويا في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة وجاء بلمن في النية كافر da ka gwaya na bikin da ji su wannan wa da gobe mai nau ka zo tutu ba mun nau da hankali amma ji haji haji biyu hatta ya ku zami da na ji la mu shafa hatan wajibi da ka ta ta da go ji da ga ga ji ta ga daga ba zai ji ne mu ba zai ji wa yi nan musulmi musulmi ga ni الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ ابن معبد بن سيد التميمي ويبدأ تعجب مقدم سيد يا ابن حبان وقالوا على الإسلام بس في ابن سيد ابن حبان volume 1 page 20 to 23 إذا ثم اختار طائفة لصفوته وهداه كان لازم تسوق صفوته عن تيسا gamini jama'a wuce ba don su kwata za wuce wuba lilu zo ne ta hati ba wuce kan doro hanya sai lamu ji soki mini ce ba yi su buri labirari a ta yi ke ko yanzu kirki ya ga kirki wuce ya fi jari sabu ne ba a nisa a sanar da ta yi fi luzumi sunani wal asari ya lam ya tu sunna ji yan asaru ji fa zayyana qulubakum bil imani ke ta mai da ne ta ke ce ba da ne fani dangan da imani wa an taka alsina da bil bayani ke tu la yi ta ji tara da ji waji bayani ga kiya ga shi ni ka shi alami ji a caja sai la tuta ya mutunci la da ciki wacce ba ya sunani da biyi a ce la mi sunna ya ne sa sallar bidda ubi ki shira'i wal asfari duka kuna da wani na ga ga bidiyo wani eruke eruke a ya zaɗi da yanzu wani zai gaba wani haya da ba a yi sinan wata faku fiya a caja take da wafayin ta yana jisa ne dinnan bitarki da an rayu da rayu lugwa فتجرد القوم للحديث وطلبوا جماعة لكجزه عشان يشيطان في حديث عن الإسلام ولا طابع عشان يتوقع حديث بكي سيبا حديث يا زي لا حديث عن الإسلام لا حديث عن الإسلام فاصل الله زي يجينا على السنة هل da ba na ibn har da ba na al-imam ibn hibban wega تمام wa wa gai wa hanyar ci na gumi na wasu suna nabi wa jima'il karamati wa gai wa karama na ga karama na wasu suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam kai da gai fita tiya ekiyo sai za ce ta za ta tiye zo sai za ce lagwa kun gaba ni sun yi go ga ya ga ni ga wani wuyo maka mana inda gwanga da su sun ya ni sallallahu alaihi wasallam to ki dai imani da sai ku ta tunce ga sai sai ta ga karamin na fa la tu tausira jiha askewanwa wala ta da hadu hujjajuha hujju mai za e e, hujja wuce a mutiya man na zima ha usul zantun don na gagwa su sunna na ta wa man khalafa ha najin zantun da na magaya sunna banwa da kira bozo wato ga alimamu da gazali al-imam al-ghazali ya da abu hamid al-ghazali ne ga hujjatul islam nan wanda ga al-imam al-ghazali uji foro ka su sarawi amma uzuri na juna e shi nuji rayuwa gobe da shi katuna da katuna sufanci sai katuna ilmul kalam sai katuna ilmul mantiq sai katuna philosophy wanda kafiya hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam mujiya ka mujiya da na kuma limamu da za ke kira gonne ga an za a mutu ala aqidati ummi ni ga jaje ta ce aqida na gonna gojo hali a limamu da zari sai ne ne ke kira da ke ba sai bukhari da ke ba sai mutu da wallahi ma ke tabara yawan wayi ne ne nan da wo da da ke da uge nan da ke da jina haka ba ku ne ki makanta limamu da da na limamu da zari ya jaje ina wa jaje sai bukhari ke kuma kibo mu ce ki na da mai kai da na ji talibu na wa يبيع الحسن الحصين يبنى عديسة عليك جاي وزعطاء والركن الركين الذي بان فضله إلي نادي في مجاي كان قريبا فلا لا عطل عنه نوات وقام لأن يجي مزاجنا wa jami'in je da ba imam malikiya ko shafiya ko hanbaliya ko hanafiya ko ko zaidiya ko hadiya ko hadawiya ko ina da ake hannun ko idrisiya zanen wa ga tarika wa ya ji wani wa jami'in je da ba ce ne gala tarika da imma tijaniya ko kadiriya ko maulawiya ko barhaniya ko ibrahimiya ko andalusiya ko arabiya ko ko faiforiya ko hatmiya gaya ko zane maga da ga a kiri kalma ci wani ji wani da ba wuce ke jami'a na ko zai ga ga a kai da ba ci wani da ji wani wane ga nuje da ba wuce ke kadariya na ko jabriya amma ahlul hadisi ji ahlus sunna ji ya ya ba zai ni zo ran ga da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bana kada zo ku fallan na ma ku ja wato ga mai addini na gida ciwon wallahi wuce yadda su lade ciwon gaji ya ji tare ba al-imam malik shafi ahmad bin hanbali al-imam abu hanifa sufyan thawri hamad bin zaidi hamad bin salma ko al-imam bukhari al-imam muslim ibn mubarak abu dawuda at-tirmidhi ibn majah ibn uzaima ba ta ba ni jaje da dide ba kibo sai go sunna bi hadisi na ga sunan bal hatta to zai ji jizan na janan waje a dane ga zanga kan ga aje da goyi wuje alaka da manya hadisi ji falallan na gata ga wadi da su falalan na da zuwa judatu wato da abdul qadir jilani alkailani ya gaba su fiyo ko amma to yi sufi na ya ce na la manyan kunna eh, da sufanci ga mana da wasi bo ebo wafaka na waji da imamu ahmad ibn da ciwo zoni matsala ya qadir jilani da imamu ahmad matsala ya alƙadaro abdul qadir al-jilani wajibi da imam amali matsala ya al-istiwawo abdul qadir al-jilani wajibi da imam amali ibn hanbali ko falalla ya hadisi na tabi al ma amali ne ba shi da shafe wa ya biyo abdul qadir al-jilani ya goyen nan da shi wannan abul hasan al-ashari na kalibatu an usuli diyana nan killa ida ke wuce da egwati goye gwanin biya ke baji biya su sunna goye al-imam abu muhammad ibn hazmi az-zahiri ne to ne ibn hazmi to ni da da kurakuran yake mandarin yake da kafu muriya ki da wannan ibn hazmi ya tashi wuce ba kibo sai da ibn hazmi ya waji duki ibn hazmi ya waji duki ní yẹ kó asaaru sahaba ní yẹ kó mẹ́yìn àdìsí yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n á jù fún ẹ̀jú fún ṣíṣe wà fún dáhùn tún náà que kí ẹ̀dá láàyè àdìsí àdìsí eu mi. ẹgbẹ́ tí ibò ẹgbẹ́ ní ọgbẹ́ gbogbo yẹn ní ẹni àdìsí wà ní kíkà ní wọ́n á jẹ́ mọ́tẹ́ ìmọ̀ tí kò kó mọ́tẹ́ wane da yi ne a ji sun ji ne cikin ya ga malan wani domin gaiwa kalama ne ga kalama ne gaba su haji dalin ka ta ci sun fi yau agai ba za ku fi ka taji sun fiyo da ya e da ya ci taji sun fiyo kai ba gai gai ba su fi o ciki iti na o fi ka yi wale ga e, ka gai ba za alkhairi ka gai ba za kirke ilimi shi wanda ci iti na o fi adiki ne fiyo da ya ci iti na o ne e A yusufu na bayani wasu kan na bayani kuri ga garu ne ne da to akida ya lulu wani tihadi amma to ku e tuye wakibo e balu ji kina ubi hadisi idan na woman za ga kautari su fi bakara an da ta e e na lulu amma kila e tuye wawo yoda e balu ji kina gangani da hadisi amma in ne ne ga zauna je inda wa ungo ko ba ji ba ba da riga wa ga ga dalilu wa jo ba ni dan ko ne ya kirga wallahi tallahi bal wa ga da jani shuru yau suru salata ga ga alƙawari ta kawo ne da jani jani ya shuru yau suru salata mun buɗe da wasu ba wani jiki na wajen yi su ya fi lalliya ne jiki na wajen yi ga tabbas tabbata ka bi sa da zando ne wa tuma ji sa ni bi nan ga ga ga ga de la tu ciwo ga da latu magaje ciwo magaje ciwo wanda zamani al imam ibn jarir akabari ne ibn jarir jira yawa ga ya dari bure yu mo ga ba ka tun da ciwa ga kai bukaji wa doka da ku kwani na a tiyar mu jariri kila wa ku ku breyo madana sanyi brewa kiyayo ugazi ko kolwa ne hafi hafizaran ka kuna yi kan gina ayu gota fa hafiza Allah na naki ba sai ci gota ka kuna ya wasu nan da wakiwo da ba albarka ya hadisi alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa marra ma khilafahu bada dan don do ne da gwa da ba kullu ne jari za ni za sun manu ga ba ga su ne fal muta'alliqun bihi al sa'adati fil ajal wal mubtuna bayna al anam fil ajil fil ajil zan don da gwa su hadi za ni za sun tun da ke jona su ga wa ba e kwa ya ma ke da bi to be ji la gwa su hadi za na te bi ki a te do o ka da da gwa su hadi su yo ya te fa na da ni wani na ni za sun ga بدلوا وغيروا زي ذا دي دي دي جوا تاج بعد لا بسنا ما هو شيء يعني الإمام أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاج الرام الهرمزي نكا المحدث الفاصل نفسه المحدث الفاصل هو فاضل عنه المحدث الفاضل page 1 to 4 ga itara da taifatinin man ya shi na'ul hadithu ya gido halahu zai je na hadithu wanda zai je ki hadithu ne a ga fakalu bita na kusa ashabul hadithu a sai ya manya hadithu jahibu wani isra'i bihin a fe gwaci a fe gwaye waje wa asira ko fi zannihin a riga da wa ba ka shi a fe daga daga ji abu alu ladisi yi alu sunnaji ina rai ji kazo ina rai ka je mu ina da ta kaya ji kazo ina rai ji kazo a maji ba da nan a maji fikiwa a maji kaza nan a maji kaza amma ya fa ba ta asira ko fi zannihin na da wata kawula alai sai na ga na ga daga manazuta kemle ga da a jibirin luwali bai yi a ciga e yi ga birin luwali bai yi da bai bane ga kurage a nan dokar sharafa lawul hadisa ke ce hadisa ne ya falala wa faddala ahlahu zai ji mai ji hadis no to ce zawo ya falala wa ala manzilatahu ke ce manzila ya zawo ki lalla Allah tu wa akama wa ala kulli nihla sai mamman ya hadisi ya fala ta ce zan doro da jin zan gano wakar da ma la kulli ilimin sai ci mai ilimi hadisi ya fala ta ce ilimin doro gora fa min zikri ab min zikri ab hamalatihi ورفع من ورفع من ذكر حمل ورفع min zikir hamlihi wa an yadihi zan don do na ga annaki wuce la sa ne ga zan wuce duk la dino to ya daraja ka latu fa hum bai zo su ji man ya hadisi ga gwadi to wa manaril hujja aga me ke la aske ko wa kaifa لا يستوجبون الفضيلة ولا يستيقون الرتبة الرفيع هم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين وأخبروا أن أنباء التنبيه فإذا دوتوا من يعدي سيجال سوى كاري شوانا أقام يبدأ جبوا دين صالون أقام يبدأ جبتيا ذا جلابار يتكلنا عليه صلى الله عليه وسلم الإمام أبو بكر العياشي قال إني لا أرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس gan ne fa ga ga manya hadisi ji ahlu sunna jaga yi da alkhairi ga ta ta hadita jono yiki bi bibadi na zan ci mini abu ajin biya ko su mu na je ka tun hadisi ji nan wa kadi ka taba ni ma hadisi ka da yawan gwani falausha an yarji'a wa ya kula haddathana Abu Bakar jami'a hadisi hadisi fa ana illa annum la yakdubuna da an ga hadisi ji ba zan ta da kai da dike Abu Bakar ina ya ta hadisi da ba ta wa ga ni ko su ko su wannan ko da ga ko bana ne mu gudu ka tun amma ban ya hadisi ne ko ngai ni gudu ga ni gudu وقال عمد بن سنان القطان وليس في الدنيا مبتدئ الا هو يجد هذا الحديث قال ده بيجي عن دو زي جباين لا فاتو ان هذا سنه wai da ta da rajulu muzi ala hadis mun kalbi zan ton daga da dige asana waje a dai ne mana mana hadis sai la su daga babu ya ko yugo wala su daga mu ko kan ne sai wai ba hadis ra فندورو شيء ده من أكال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فندورو حدثنا فندورو أخبرنا فندورو الإمام المخال نار وادي فندورو الإمام مصر نار ونار وادي آه يندو سما وادي يندو سما بدك هذا يندو سما هذا دليل وهذا دليل هذا قال أبو نصر أحمد بن سلام الفتي وليس شيء وأكل على عالم الهادي ولا أبغض إليه من سماع الحديث ورواية بإسناده. إن هذا يدريش yan bidiya ne sai da bane ta wujo a ku wala riwaya a jisa wani wajen ta bane na dina sai mata bane kutun a ku wa goga a nabi sallallahu alaihi wasallam gana الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث page 3 لو page 5 وقد جعل الله تعالى له أي آل الحديث أركان الشريعة وقد جعل أركان الشريعة مسلم غير الحديث وعدم بهم كل بدعة شريعة أهل الحديث أهل السنة جماعة أغاية زي يقول بدي الدور بدي الدور وهكي يقول زي يقول أهل السنة أهل الحديث Ibrahim ka kore da idan lafiya za mu yi alimamu shafi shiga a na biyu janin rasu da su zai yi kuma ne alimamu shafi ka kore da jawo gudu sabuwa ne da lafiya jami'a yanda ja da kuma jira mu ji yanda ha mu dinya ji da ji ya buhu zai da zamu ji na zai yi gwa da wuce al-imam Ahmad ibn Hanbal ganin da kuma kan duji alul hadisi ko ka kuma ji an sufi a zai ji bidiya rubutu wace wula da tsanani wasu kwani a nan zai yi shawani ya jagwani al-imam Shafi'i da baki bo na ya da hadisi kakuna ji ba da ya kabari ne ba da ya wali ne ba da ya takuni in ji a gashe ba da ya lokaci yi na zai na ki gwagwagwa ya ci fiye guye na ne biyo shekul islam wa musulmi na yi ne sai biya gan da kima kan tuji da kai da duka sirri a gaji abu a jami yanzu in gidi an da ci je na yau wato da kakuna ji za mu ni sai ina ki bai da ji gida hu rushi no ya imamu ni ya fita to su dinka san kan da mun ci ya a ci na dama zamani dondo da ya adele da bidiya doro da gane kina a da su ne gaja da ki gwa gwa gwa yake ke guru zamanin ne na takafiri na kirin doro nan na tafsiri na kirin doro nan wani man shi fibo da zafi marhadi rabiul sunna a شيخ تكفير داي اندورو علي بن حسن الحلبي الحسني وهذا كيو وهو نكير اندورو شيخ كيو شيخ تكفير يقول لنا ديجي ديجي ديجي كده وعارف النجي دي شيخ ما على كل نجي يقول على السنه ديجي ده اللي كان على السنه قاعد عنده وعارف ديجي ده اللي بيقول ديجي فهو ما نعم الله يخلقتي a gayyari zalai jami'in a alita ya soke wani walwa su ta dubai da nabi alaihi salatu wa salam ummati a gayyi mai zanen da ta tafi tsakani a nabi da alimu jona wani mustai na fi zimillaki alul hadisi na rake gwagwai ko ya nabi to anwaruhum zahira a cikin mai hadisi da wani fito banza وفضلهم سائرة فلا مدن كفندندو وآياتهم باهرة آيات مدن كيو كفندندو وتوغل دكتور عمد يكن dr ahmed ya kano dr ahmed bamba ko na ce gba sai bukari shi biyu ke bane ko to kai ba za sai bukari ne ke ba ne da ita ko e a da ji ka tuta ga na cewa ka ji shi lokacin da hudu albarka ji ta ne dole wato ga dr ahmed ka kunu kai ba ka to a ji shi biyu kai bane wallahi ta ce ni ya ja ja ja ja da shi duka." bal na najisa ke yan bidiyaji ke na su ka fara da zanga ci na a da ka lita ji hadisi na yi je ga zani da ba ki bo albarka ya ka hadisi a ne doji a shawa ne ga albarka na da kasuwa hadisi a ne wani wallahi ta na su ce ya wo dogo ga ile yi ya hadisi ko ga so ta ku ga insha Allah ta'ala ta wona ko ga so ta ku ga a dai bidiyo yes àti owó lè gbọ́dá sí àdìsú jẹ lálùtù ẹ̀ àlùbáríkà àdúrà ó àti ẹ̀dùgẹ́tì kàdú àdìsú lẹ́lẹ́ di òun. وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه shirkan don da wani sai ji bada su son zuciya na wala tunan da tebu a wata safin ra'ayan ta ji da zandur ga da ra'ayi ne ke ne ra'ayin na ga kuma musu amma mun bi alil hadisi ina ga wa kuma hadisi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ali madini ka kuna ba hadisi ya la tazalu ta'ifatu min ina da hakki yuna ga hum alul hadisi a ga ga bai shaga ga ga alul hadisi allazi ne ya ta'aru na mazahib rasul sallallahu alaihi wasallam da je lami tun maza a nabi sallallahu alaihi wasallam nan wa yazbuna anil anil ilimi a jana ta ga ilimi sa laulahu ko yin manya hadisin na jare lam tajid inda al-mu'tazilati wal rafidati wal jami'ati wal irja'i wal ra'i sha'ni sunan da wale ga rafida to murji'a tijaniya wa ne ga indo ga ina wa naji hadisi gina sai ba da tijaniya to rafi da murjiya to sufi hadisi sun ga alabi fatan suwa da ba mai suna gida ku gida wa zabe su da bi rafa ko da ta shi ya nan non ga mala ga al-imam Muhammad ibn Hanbal hadith na ga al-aluma ji ga ne kire na al-imam Muhammad ce ka yace hadith wuce ga in lam yakunu ashab al-hadith fala adri man hum azai ja ne ga ga wani kan hayi man ya hadith ja ta zija ai gancho kai imam Muhammad ga al hadith ga wani ya so ce ka duwi ga wuce ya ko da wani ya yazid ibn harun kakulun agba hadisi ya hadisi al na jiya nan ga fa in lam a ashabul hadisi a adri man hu ga zai a gangwa da ka ga wani zai je ci hadisi a cikin sunna annabi na zai ja wuce da yayi na ibn mubarak ga alfirkatun a ne ga gagwa na hum in ji a sabu da hadisi a ga ife ji lami to hadisi no alil madini ga innau ma sabu da hadisi wa asabu ilmi wal asar a ga ife ji lami to hadisi no a ga ife ji lami to asar ya hadisi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam no yazid ibn zurayi wa ga da sharafa sabu da hadisi page 25 ga ne kulli dinin fursan adinin don goje sojushi Wan kursani a zan ji a famɗu a sanin zai shi mai soja a ji na, kai zai shi lantiris na, za a ji tunan ku. Ali mu shafe ne, ngani za a yi a yi tsawon gilan mini da a bi su, ni ganin da da a suka ni da an nabiya sallallahu alaihi wasallam hayyan cewa ga wuri a lafiya da rayuwar wa da sharafa sahabu ladin ya khatib al-baghdadi bi 26 daga nan da al-imam abu dauda ga laula zil isaba kaga wuya al-hadisa kawai al sunna ga nan da rasa islam ga musulunci wuya gole ɗan bidiya shi raya da dadan da kwaji da yin wace kayan ga ku gaga a dafa musulunci ba la musulunci jawo ahli sunna ya ladin da jadikin a ce duk kai fafata kò dóòrò láti dímọ̀ ilé máa túmọ̀ kò máa sọ. insha Allah tahqiqan insha Allah ya eh ila wani tabbatar wani alibi ga masu wani ne yi da wani jini kulli wa daukari al-kafirin harun rashid wa talabtu arba'a fa wajadtu fi arba'a ni waya guni za mi biyu da guni talabtu al-kufra ni wa kafirci za fa wajadtu fi jami'a da su kafirci da jami'a wata nafsul kalam wa shagab ni kida wani gwaza da gwagi فوجدته في المعتزلة زي من أصل بابي إلى المعتزلة جي وطلبت الكذبة نجد وكما نذا فوجدته عند الراتدة نجد أصود بين الراتدة جي بين شيء أجابي أصود كما نذا جو وطلبت الحق نجد مواقع سيادة فوجدته مع أصحاب الحديث نجد أصود سيادة فنبغن جي أصحاب الحديث جي على سنة وقد أشرف أصحاب الحديث عن خطيب البغدادي في التاتي وأنه تاتي فيه قد الإمام النسيبي ويجب إن على in ka na lawon ilabi abi yanzu da ya daga ta ci jo ne ga gagwa daga za bai sai ke so kota gango da aljanna na. fa wala nabi da su da hadisi a rai da je wa hadisi da rai bole daga hadisi ko ga ga to a ta ali hadisi ba ta ruwa da jani ba yo ko ga da shirafa sabu hadisi fi ta ci tu wa ne gabe al-imam ibn al-qayyim wa ga al-kasi yato 320 ويا مبجدا على الحديث وشاتما أبشر بعقل ولاية الشيطان أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن أو ما علمت بأن أنصار الرسول رسول لهم بلا شك ولا نقران هل يسجد الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائج الإيمان شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان أو ما علمت فلأن خضر دينه والأوصهم أبدا بكل زمان ما ذنبهم إذ خالفوا قول ما خالفوا لأجل قول فلان يا مبهدا آل الحديث يا من يحديثي وشجات وشاتما وشجات ونم أبشر بأقل ولاية الشيطان بشارة نزلي يا مشوى الشيطان أو ما علمت بأن أنصار دين الله والإيمان والإيمان والقرآن وجوغ بيجي دين يسيج نصرنا بيجي إيمان نصرنا بيجي القرآن نصرنا جاي آل سنة أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شق ولا نقران وجوغ بيجي تو دين عليك ثم أتي تو أهل ثم أتي عليك نصرنا جاي آل الحديث آل سنة هل يبيض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائج الإيمان إن زاد إيمان وفينا أنصاره ya zawo kai imani duke na ansar شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين ذي البرهان أنا بجري أغنى تجي بيجي لدي توعديسنا ظن بقى بيجي جماعي ونانا أو مالي ألم تدي أن خزرج دينه والأوصهم أبدا بكل زمان وجه حال العزيز هذا أوصو بخزرجي ليسي سفوتي كيف لازم أفو دا ديني عليه الصلاة والسلام ti fe ku di kabe tu sho ati lugu ba ku da zando daga kun ga tinu kiyana ati fe ku da wucina ma zambuhum ki da wucina in khalafu ka ne na aje goba ga a tijaniya alamtu kadiriya alamtu sufunta ti dana biya alamtu a ga alif muhammad aw khalafuhu li ajli qawli fulani ولما خالفوا يا قول فلاني على غادي دي بعد انا جاي نتاعي نغا اليه جاء أقول نغا يجيو فاشي فلا لا يوم آل الحديث نجعل كي آل السنة والجماعة بكافي منشي قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الفرقة الناجية آل السنة هي وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا وقتلوا فريقا بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون àmọ́ wà kí èdè oṣù lọ́gbàgbà ìtàdínlẹ̀ ìyàdẹ̀ yìí lò kájọ àti ọgbàkàtí lọ àti dáyà Eh? eh wa da ya kunye litafi kaje zai ya kunye litafi wa eh eh zai ya kunye litafi wani wa da ya Gaba hazil firkatu jama'a na naji annajiya na shagagwa nan alu sunnati na jagai alu sunna na ya wasatun fi nihali alu sunna da tatace wanda tsakaniyar kungiya yau كما أن ملة الإسلام وسط في الملل كمن أدين مسلم تي تعتاتبو دو تاكاني أدين جونا أدين مسلم تي ودي دو شيء يهودية addinin musulunci make gajiyar nasaraniya addinin musulunci make jin addiniyar mushirkiya addiniyar musulunci ta tashi hudon la haza wa la zaka nafal muslimuna musulmiji wasatun fi an anbiya illahi adata ta ce ake annabawa shi ya ce ورسله بيتوتيش يسيتي وعباده الصالحين بيوجه قلوش يسيتي لم يغلو فيهم كما غلت النصارى أجي أكتنا جاغوت من النصارى أجي أكتنا إيوان النصارى يسيد أجبوت عن نباش اتخذوا أعبارهم ربانا أربابا من دون الله نصارى كيجبوا تاكبري لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن يسوع يسجدون تبت يهود والنصارى جاكبري عن نبي رجلا masallaci nasara ji sai na sai shiga na jalali nan man ya shiga na jara ba da su ne man ya shiga sai ki daga to shiga alhaji haramu nan manyan shiga na guna jalan ne a mutum da man ya je yanzu shi jiyo yanzu shi ce ya ta ittaka zu ahbarahu wa rubanu arbaban min da amma ne musulmi da ake a'a فاتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله نصارى جوالي نصارى جأمين يجب فاقصى جلا بذيتيبو تستعجابا على فيش من بي الله والمسيح ابن مريم بيانه دي سنه مريم نه وما أمروا إلا فاتحة فرجان إلا ليعبدوا إلهان wahida illa face ba da ji buta sai ki nike ce annabi isa alayhi salam ɗan ka za shi ga da ji buta ya alayhi a ji buta sai ki rubudu la rabbi rabbuku sai ji buta sai ki da sai ki ina annabi isa kain na wuce sai ki wuyo ga ni abdullahi a taniyar alkitab wa jalani nabiya wuje sai kiniyo wato ki ta lita ti na ni ma bi lati alibi e fari ya ni gada de e ma fari na ne bi sa kan ga sai na sai ki ni ga gada ta ya miyare sai ta ga an ta kunta linnasi sai ki ne ya ni min dunillah in e kuntu kuntu baka da alimta wata alau ma fi nafsi wala alau ma fi nafsika wajen da dara yin bane mace dara yin bane ɗan da wa ki mutunan gila wuyan ya ga kuta ya sun ya wuwa na ganga ya bani alaji ya tsara ni ba ta nan amma ki adajo kuma ki adajo ya kan alita yin rifa ta yi kuta ta ci bai tsawon jiji zanyi sai da ya mace ta ci zan yi dan gube a kata alaji mutunana da ya ji wani tabbatarwa cewa wajibu da sun can wanda rai gida ya jibu da sun can a gida ya jibu da sun ci والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاي جدا سيدا سواد داجس جدا تذكر كشيا لا رشيوتو شوا kun ba da wajiya sai ki zauna mm. wanda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku fe je ko yin ki fe di tasbiwa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ina da sama da kin ba ta wani tasbiwa sai ki sai ki ga halitta je ji tasbihu ya sai ki walakin la taskawu da tasbihahu amma ya yake ya ji ganewa ya ji fitu ya ji fahimtar tasbihu yana halitta ne ya gina jabal taki wata fati wata jibu ya fecha wani na ni bisa a san mai uhudu fati uhudu jebalu fati lo yi ibu na wai wayi wani yi me mai wau wata gannan kwa jibu ya fecha wata gannan ya jibu ya fecha wata ga makulu na jibu ya fecha wani yana ni bisa da sallan ga mu makulu yi yiwuwa ko ma kun rubu jike eh ugo na jiwa to jan nan ji wo wo go ma kun ni ma kun da wani lugwa da ni zamani sai da wani zangaro ka ce kanan jin mai zanga alimin to bana a ga ba kun ne ga da ga kumi ne bi haza ana wa Abu Bakar ibn Abi Bakar ya yi da daji da gande zamani kici wa rifa alkiyani ga su ba ce za su nan ko nan ko ce ga za wuce ga nan ko kula kilira za su ci jani ta ne goya tutuwa sai ci jani ta ne je go a lamiya nunu da ya zuwa ci ya gini a ga bi iya bakar su ta zakan nan nan ko ya ga gane bai ku mini bi ya za ana wa abubakar ne da bakar ya imani shi da gaske amma da ya ba an yi shi na ajiyar ààyè tó ti bá tó ti mọ̀jìnà ìpátájì àyí ewé yìí ní ìdí àǹfààní ti dìbò bí àtó ti tòga ní ìmọ̀ tó ti jì wọ́n ti mọ̀ dìbò tí a tó ti àmì àdókò tí àgbègbè tí ní ìmọ̀ lọ tó nà yóò mọ̀ ibi àyè nà ìlú tó ti àgbègbè tí ní ìmọ̀ yóò lé lámì ìlú dàtà wal masih ibn maryam bi annabi isa ne yan maryam ne wa ma umiru aja ko ja illa li yabudu ilaha wahidan sai ba a ajibu ta sai nike ce la ilaha illa hu hada zai wajibu ta ga gaske na sai allah subhanahu amma yushriku ce ta ni ke na lafa sai shi ba shi na ruwa wala jafau anhum amma ke jannaba shi gan da zaguru shi mutunci mutunta kama jafati ne yahudi kem ne yahudi jina fa kanu yaqtuluna al-anbiya bi da haqqin yahudi fiyu annabawa yace musulunci mai ya gaskiya ya farikan ka mutu no farikan da ka tuduna annab wuri ji a na da ci daga mana ma na da ci wu wal farima taqtuluna anbiya allah in kuntum sadiqin ya kila ce wu annabawa shi ya sai mun ga gaskiya ku ya tawana ne daga sama aljanna ya sama ga aljanna ya matai da so kai wannan ko in ga ya ga zai so kai wannan kila ce wu a nufi ne so ko tun da na yahudi ga jin ake wani yahudi ga ba ba a ce wa ya na nuna lazina ya mu ya fi nuna al'adiyya diga da haƙi ko diga da haƙin wa ya na nuna lazina ya mu nuna bilkirti minan nasi a caja sai ke wuze je ki foro da tuguri ne ya zawon gije wani yahudi ga sai ce nan no no ga ni waya ji de ga yahudi shi ba ti awuz awuza gurin da je ki foro da tuguri na no ne ko gangari bi an wani church yi saka yawo ga shun ga dari uku ni zai zane fata ban ga garu mi jaji annabi ya church yi re awwa ga dari uku daga yi saka giro zuru la da mai tuwa ke ga shagwa bana ya kuna da kai rayuwa to a ga ne yahudi ga الذين يأمرون بالقسط من الناس جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ihe na egbe àwọ yẹn na ẹgbà ẹwà náà kọ́zàbù fàríkà níbi lókè zàgàmọ́ náà àgbà àgbà àgbà àgbà àníbùtì وقتلوا فريقا كان بمسيح بل المؤمنون آمنوا برسل الله مؤمنين ما إيمان بهم بكتير فيتي وعذروهم أما تعظم ونصروهم أما يالترى ووقروهم أما واتي وأحبوهم أما وأطاعوهم أما نتوى ولن يعبدوهم أما جموتا ولن يتخذ ولن يتخذوهم أربابا أما جيلا كيشا وليغا أوا amma za a gama nake ya wuji jina amma da ki musa ya ko a ki yasa da ya na ba ji ke mina da fara jina an je ta tacho ga malaiku kai ma ji sai ga lillahi aqul la yakunu li ghairihi wa li abdi haqlu ma haqqani la taj'alu al haqqain haqqan wahidan min ghairi tamyiz wa la furqani lillahi haqqu tajri haqqi la yakunu li ghairihi wa la ki so ko da ya zango ja hmm. wa li abdi haqqu ujo so ba je haqqi ma kuma haƙani ya ki guba la ta ji a rul haƙai ne daga da lafiyar su kwafi ya wuce benyo haƙan wahida wuce ni ma ne ni yi zuwa lafurka ko ga wa turiya mai gudun da bai bashir kawai zuwa sabu kun da rabbi alamina wallazi da kafaru bi rabbi ya ji nuna قال تعالى كما سيدنا نسمع ma kani li bashari kuda ya za an yi wuciya wallahu kitaba na ta shiga littafi layo hukuma da hukunci wal nubuwa da annabci tun mai kula lin nasu jago za shiga kunu ibadan li ya ta da je jibu ta ni nan min duni lahi ban bi allahina walakin kunu rabbaniyina ya ya ta da je rabbaniyuna na zai je ba so kina zai je jibu ta so kina bima kuntum tuallimuna alkitaba yene ya ta tafiya daga littafi da wani ma ta tadlu suna, ya ne jima sai di kafuna wala ya murakum kici ma da wuce du daga wani ya koro an mala'ika ta tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ga la malaika bi alimi je la tuja wala ya murakum ko da aya murkum bil kufri ba da yin anta muslimun a sada da ke koro da kafin ba ne ya iya yi musulmi sai bakwai ne yau haɗu ga babu kwanin za a kiyo musulmi ta tashi wado aka da yau alu ke da wuya a mace lokacin masaraja mini alamai tashi wado shiga su wula da saniya a nake ya dano ba dai ga ne da sai ta lafiya ba da ga ci bikina sai ki fadi assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال لنا كما قال لنا خير، كل شيء مهدي فهمت يا من yayi ko ya lokaci dangane da bayani ne ne da lokacin da ya saba to yi ne gani man shi Allah wa da muka buka da ne ba da wani dan ne kana ne farko a da man na aya da yake jikin da na shehu Islam ibn Taymiya da kuma na ko da sunna matsayin da Muhammad sallallahu alaihi wa ba mu a da ne wai da ya ji mu ma ya Muhammad yana to da yake yi gobe e daga ya Ahmed Muhammad ya eh, ma ce gobe e ne latinya ale ga sai tina lati da zan kai ga da ke ga wa boye ga wa boye wuna to da annabi zu daga kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ne da boye sai ki da ba ale ga zaki kirki ne shi dona a da boye sai ki har mutai ji da yarda shi da ayin ga sahaba da sai ki ga nabi Allah anhu wa radwanu to kin da sahaba ji da rabon na ito ye ba ku gai li de rabon nama sai ki ce ga nabi zuko abbi ka ga gai wa bu de bu ya wuna ala ne atuwe wato ale ga ne ba zai ji hankali jama'a ji na ene latiya da muhammadu ko buye ya da muhammadu ko je ku gbe na rabi buyare ya zufi bugun ta yakuna wale zan dole kai ya zuge dago ya za su sai gamu ya ji zikiri kuma wai na zai zikiri kalmar to na wajiya ya za dago goga ban da tobi a ce wa muhammadu muhammadu muhammadu a nake sai ce na je ko in na cike ko boyu ne ko kuma zikiri gana mara wale ga sai na tsaye ne ga na do sai mu to da inna allazina yanazunaka min wara'i da hujurati aksarun la yakiluna anaje bugun yo tun daga kara kuma kara dembo nan a wuce ya ji hankali ne ba sawa ale ga iga ta ayan nan ba ni ji wa fiji ayan no ale an ko ku ga na ga aye aye ke ho aye je ku ye yuna aye ga na ga an kali ta yin na ba za wuci no har ma ale ga fiji latin ga da aga akuri jiji walau annahu sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahu to ga ye bugu ye bugu wani ya gudu da anaji namiji amfanin goya bala wale ga iga cule ka bi to an ka biyu a ga gano sai ni dana ala in jigo da na obi da kika ran bo ko jimbo ko ala in jigo ala in jigo ala in jigo ne ga ala ga magino da wani ya ci yau ne a ju a wani ki jiwo ka ji adu na da ni shi da zai ole na ni ga wa go inda ake alaji gowa min ba da ran go sai irin nabi mu ji faru to da kiya annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ale ga ne baki ya go lokaci mallaka bi tun ya falala ya sunnati wal jamaa na jima kake yi abla hadisi yona da yayin na ji gaskiya lalle zambe da zage bali ta fi ya adul hadisi na wato da zai yayo na ji da za adalci yayo e dege ho e de wato son rai ko son zuciya bai banya ali a ke ho ali jana ki dai ya kuce alaji gidi lozo zandun da ga ji dace wa dai na nabi muhammadu game zana ya zo da ina da wannan mali yayi ga ci misali ko kuri ko zai ne la alada ga wannan ga jiyo ina ta alafi da ibn abd al-barr ne wale ga maliki ne sun sa ka maliki ya tudo ibn abd al-barr da jiyo amma maliki ga a ibn abd al-barr kan da tunga yana ga dake la ga dawa daga wannan fa babun wani ga ga gana imam maliku ganin nan da al-imam maliku babu na ba ga al-imam shafi'i nga wada lan fi guna alima wa shafi waji da ce wata kiyo da yana hadisi ma na hadisi daga da kan gana galibi wa gaci da tarbiyyar mujili wala da ga gama aliki amma waji sai fare bayan shafi ya bar wale kan duci ada lan fi ke yo ga zahirin yana hadisi ga bibi kan na ke yo alamar ga wago ga fada tawi na ga hadisi bana to ale ga ga yo na gaskiya da sunnati a ga ya Allah hadisi ne jima ko sha Allah yi dilu alakin da hadisi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alai gondo na na mawa da su da bidaiji kakin babai ai wa hadisi ke wa hadisa kai na billa wa bilin ke da hadisi ne bane ai kuji alu sunna je kuji ya da hadisi na ma su tiga to akwai da Allah in ba da Allah hadisa da almakan duro ge ba ga yake na bidiya ga na ga abisa uja fata ti bidiyo ungo ungo ce ma da zaki ya mu na zaga e me da na da wannan to ka wato ka ya Muhammadu ni uje uje muke ci ne ke to ga kan no to ka ni ya Muhammad falala gangan da alkhari na gabo ne ce ga ya zainin dindo na mawale ga ga ya zaja yau na ji e ji damuwa shin a daga ga na bi gani ne ba a da a ayo kuje yau a da fe ku kuma kawai ga ga hadisi ne ku ga ga manu ko kuma wuta zuwa ya ba ba ile ga ga yanzu a daga ga na bi gani aje lulu tuyani aye bo aye ke ho aya ga ga ko ja cha ya a ji da wala ja kwa kin man nan misali daga farko a ga ke ho man da su shi ga sai ke lati da daga da Qur'ani ga fari ko ne wani a ne tin no da ga wa da ake mawuke da shi qur'ano to ka na ji magagan na dan da ce mun na garje yo har al qur'ano to da zo wale dan na ni ga masiba wacce don ganye na dan da da so to da ake wale ga dole yo go ina bu sai konya na hadisi na wale ga zaga ga fi da mini alul su do ya zaga yau na ji eh, eh zo maza ba ce eh, zo maza ba na tu e zo da ndoro lan je baki bo fa ga jiki mu gibe ta tani ya ke yo ya fahimta gangan da ke yo hadisin ya annabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ya ga ga go lokaci sai ya ga da gina subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayatul salam

in da duka yi masala yi wani ba a yi suna yin sa a kan lambala ta da wuri wuri wani ta salam ya ga cha ya wuri bi don gani ne nasara ya sallar da jimu a magashi ya sallar da gani ga wa ne ke a bayan da ya kowa na gura kowa na gura ma ne gani su samu amma wa ko bai ma sai nan wuri yi da hanyar a kuna ma je ya yi ya cire kaya gaskiya da gina gida a jiga da hawa kira ka kaya sallan kira sallan yanzu kira kaya sallan ai ka ga ne sallan na da illa a ga musu ka ta in ma da a wa wa wa wa musu lamu ce bi da wurin